Wani ɗan siyasa ya ɗauki nauyin kula da lafiyar jarumi Sani Garba SK. Allah sarki, hakika na Allah ba sa ƙarewa, sannan kuma dukkan tsanani yana tare da sauƙi. Wannan kuma magana ce daga Allah maɗaukakin sarki. Tun kwanaki ne dai jarumin wato Sani Garba SK ya fito da kansa yana neman taimakon bayan Allah akan rashin lafiyar da yake fama da ita. wanda idan ba ku manta ba wannan neman taimako da jarumin yayi ya ja cece kuce sosai inda wasu ke Allah wadai da jaruman Kanewood saboda yadda suke ganin 'yan Kanewood din sun yi watsi da matsalar dan uwan nasu wato Sani SK. To a baya dai har labari ya fara yawo cewa jarumin ya rasu wanda daga baya jarumin ya fito ya bada sanarwa cewa yana nan a raye bai mutu ba. Hakika jarumi Sani SK ya shiga cikin matsanancin hali na kuncin rayuwa inda rashin lafiya take sa da kuma rashin kuɗin da zai kula da lafiyar tasa. Kafin mu ci gaba da wannan labarin, bari mu tuna muku lokacin da jarumin ya fito yana neman taimakon bayan Allah akan halin da ya shiga. Jama'a salamu alaikum. Ina kira ga masoya na masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Su duba irin lalurar da nake ciki su taimaka mu na san dai a baya an taimake ni kuma allah ya saka da alheri su haka na bukatar taimako har ila yau saboda haka allah ubangiji yi mana jagora allah ka taimaki wanda ya taimaki wani allah ya saka da alheri na gode ni ne na sa na garba iske sharar dan wasan kwaikwayo na kanewar da ke jihar kano assalamu alaikum shi yasa a ce kamar duk fadin Najeriya duka ga Kannywood A eh, Zango ga Ali Nuhu ku dukan ga kuna kallon gayin ga kuma he is part of you har yau ya zo shiga cikin wanga hali har yar video yake fitowa kamar wai a taimaka mai bai da lafiya wanga ga abin kunya ne inda ya mutu ne da yanzu an same ku kuna post video kan Instagram kuna cewa wai Allah ya ji kanshi ku ji tsoron Allah To yanzu dai alhamdulillah domin ko fitaccen dan siyasa mai suna Malam Inuwa Waya wanda ake lakabi da raba gardama ya ɗauki nauyin kula da rashin lafiyar da Sani SK ya daɗe yana fama da ita. An bayyana cewa tun bayan jin labarin rashin lafiyar da SK ke fama da ita, ta sa Malam Inuwa Waya takanas ta Kano ya tattake har zuwa gidan na SK, inda ya duba shi ya kuma yi masa ihsani, wato ya bashi wasu kuɗaɗe. wanda kuma a nan take ba tare da bata lokaci ba malam inewa ya alƙawarin ɗaukar nauyin kulawa da lafiyar tasa kuma ya tabbatar da cewa zai kashe kuɗi ko nawa ne domin ganin jarumin ya samu lafiya ya ci gaba da harkokinsa ne da kullum hakika jama'a sun ji daɗin wannan yunkuri na malam inuwa wanda haka ne ma ya sa 'yan unguwa da shugabannin 'yan wasan hausa da abokan jarumin suka yi ta godiya da nuna jin daɗin su gami da yin fatan alkhairi ga malam inuwa raba To mu ma dai daga nan tashar kundin shahara muna godiya da fatan alkhairi ga Malam Inuwa akan wannan namijin kokari da yayi akan rashin lafiyar jarumi Sani SK. Shi kuma muna addu'ar Allah ya bashi lafiya. Amin.